ya nuna muna wannan safiya ta biyar ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da hudu wanda kuma ya yi daidai da ishirin da bakwai ga watan mars miladiya dubu biyu da ishirin da uku gamu a wannan matsalaci <clears throat> na fadan mai martaba sarkin juwa hafizahullah a wannan gari na juwa ko kuma mu ce wannan shiya ta juwa da ke ciki wannan birnin tarayya abuja domin ci gaba da gudanar da tafsirinmu wanda muke gabatarwa a wannan fada mai albarka wanda muke wa mata a daidai wannan lokaci a wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana a idan ba a manta ba muna cikin suratul hujurat wato sura ta arba'in da tara, a cikin jerin gwanan surori da ke cikin alkur'ani mai girma kuma jiya mun karanci aya ta ɗaya zuwa aya ta hudu ina tsara alaramma baka manta da inda za mu tace ba.

guda biyu ciko ne na wa'incan ayoyin guda uku da muka karanta a jiya wayanda ke nuna muna wajabcin biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wajabcin fifi ta maganarsa saman maganar kowa da kuma wajabcin ladabtuwa da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da ɗaukarsa shine yafi kowa zatan wa ma'anan ya fi kowa a wajen mu'amala idan za ka yi magana da shi to kada ya zama maganar ka da shi kamar yadda kake da abokinka idan ya yi magana kar ka ɗauki maganarsa irin magana abokinka ko wani naka ko wani kowane ne da inda ba dan adam ne kai kowane ne in ba Allah ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa ta sha bamban da ta ce haka kuma sun karantar da mu matsayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suka kama manzon Allah wajen iya da wannan sako na Allah da kuma gwagwarmaya domin tabbatar da kalimar tauhidi a doron kasa wayannan sabon manzon Allah masu ladabi ne masu da'a ne masu biyayya ne ga manzon Allah ba sa saba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma suna jira Allah sauko da aya za su yi aiki da ita duk yadda take in dai Allah ya sauko da aya za su yi aiki da ita haka dukkan hukuncin da ya fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aikace ko a magance to za su yi aiki da wannan to ina ayoyin na uku na jiya da na yau duka guda biyu din nan suna tabbatar da wannan qadiyya Allah ya ce innal ladhina yunadunaka lalle ba shakka wa'annan da ke kiranka min wara'il hujurati bayan ɗakunanka kana cikin ɗaki ba su san wani ɗaki kake ba amma sai su dawo suna kiran bayan ɗakuna a ce wannan kato tsaya bayan wannan ɗaki kai ma ka tsaya wancan kai ma ka tsaya to sai mu kama kira lokaci ɗaya duk ɗakin da yake ciki ai kaga zai ji to kaga wannan da ji ne kaga akwai alamar ƙauyenci ƙauyenci kenan so wasu ƙauyawa ne suka zo suka tarar da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka kame masa irin wannan kiran wanda malamai na sabani game da wayannan mutane ne cikin wayanda suka wa manzo Allah wannan kira wato cikin asbabun nuzuli na wannan aya wasu suka ce wasu mutane ne da aka je yaƙi na wato cikin wani ƙauye to da aka yaƙe su sai aka ci su da yaƙi kuma aka kamo musu mutane da yawa aka zo da su a garin madina to shine su ko sai suka biyo sawun wa'annan mutanen da aka kamo musu sai suka zo da niyyar a taimaka a ba su wa'in mutane nasu za su biya fansa domin su koma da mutanensu to da suka zo sai suka iske manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta irin baccin nan da ake na kailula to su kuma hali irin na bakauye ba sa iya jira manzo Allah ya tashi kun san su sahabban manzo Allah in manzo Allah na bacci ba sa tayar da shi kai har sahabban manzo Allah ma ko suna da wata tambaya korjinin manzo Allah da jin nauyin manzo Allah to sai ya hana musu masu wa manzo Allah tambaya saboda ganin girman manzo Allah har suna jin daɗin ma ba kauye ya zo gaban manzo Allah ya wa manzo Allah tambaya don mi don in yayi tambaya su su umfana saboda su ba su iya wa manzo Allah nan tambaya saboda girman manzo Allah da suke yi to yanzu ga wayannan kauyawan sun zo sun iske manzo Allah yana kunce cikin ɗaya daga cikin ɗakunan matansa yana bacci amma ba su san wani ɗaki ne ba don manzo Allah kami ya bar duniya yana da mata tara ko wace mace kuma tana da gidanta daban wato ba ɗaki da ɗaki kamar yadda muka iske kasa hausa ana yi ba ƙasa hausa mata sai kun yi hankuri za a haɗa mace biyu uku kila har hudu gida guda ga ɗaki ga ɗaki tole ɗaya kuma duk a haɗa su sai su ta haƙuri saboda kai muna ba ku haƙuri sai an hakuri shi manzo Allah ba haka yake wa matansa ba sallallahu alaihi wa sallama kowace zai baka fat ɗinta daban wurinta daban kicin ɗinta daban wajen dafa watan wajen wankanta da komi nata daban kowace daban ba a hada su bai haɗa su wuri guda kowace in ka shiga gidanta to zaka ɗauka kamar ita ɗai ta adda gidan wannan ma in ka shiga kamar ita ɗai ta adda gidan kuma ku maza wata I'm sorry in kana jin in kana son ka ji daɗi zama da matarka to kai musu haka amma idan ka hada su guri daya wallahi sai ka samu na inna na azimun sai ka samu matsala domin lokacin da kake da su ga daki ga daki wata kawai don ta bata ma uwar ta rai wallahi sai ta rinka wasu abubuwan da ba su faru ba sai ta nuna ma sun faru don dai ta bata ma abuke kishiyarta to amma in kina can daban ma na daban ba wanda ta sa abun da wainar da ake toyawa saboda ko da akwai kishin to zai iya eh, dama dama dai ba ta sa abin da ka faruwa ba amma yau ga ka ga wannan kishiya ga wannan kishiya duka wuri guda ta gasar da ka shiga ta gasar da ka hito kila ka ɗau buta ta gasar da ka ɗau buta an kai ma ruwan wanka ta gani ta ji ana balbakin wuta ruwa kishin sai ya motsa wallahi akwai matsala ko ba matsala ta ji kana kikkilliwa da amarya ana dariya ana abun ga kila kai ita ko ta ɗan yi ko da kake dawa gidanta kana hushi babu magana sai ta tuna jiya fa na yana ta dariya da wacce amma ni yanzu kaga ya dora bata min kaga an hada fada to amma da a ce kowa na gidanta daban to ba wanda bai san abin da ke faruwa to haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake wa matansa yayi zama da mace goma sha uku amma ko da ya bar duniya su tara ne wasu sun rasu wasu kuma ya rabu da su amma dai ya zama da mace goma sha uku sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to kowace kuma gidanta daban-daban ne sallallahu alaihi wa sallama to shine manzo Allah yana ɗaya daga cikin wa'annan ɗakunan amma fa bai iya ba ta iya sanin cewa actually ina ne manzo Allah yake sau daga ya za a yi sai a yi kiran da kowane ɗaki yake sai ya jiya kowane wato kowane gida yake sai ya jiya sai a ce kai koma nan tsiya kai koma can tsiya kai ma tsaya wancan to shi ka da iya kan gidajen kenan kowace sai ka kira ni ma sai in kira lokaci daya to wannan lokacin kiran da ma za mu kira duk inda yake da ya jiya sai ya hito sai a yi magana domin mu samu a ba mu fansa wa'annan mutanen sai mu koma da su wannan shi ne ita ce magana ta farko cikin maganganun malamai game da na nuzuli hadhihi al laya. wasu kuma suka ce a dalilin saukuwar ta wato wafdu tamimin ne wani ayari ne da ake ce matamimawa suka kawo manzo Allah ziyara wanda wannan ziyara ita ce ta faru ne a lokacin da Allah ke gaya muna mutane suna shiga addinin Allah daban-daban idza jaa nasrullahi wal fathu ya jaa nasrullahi wal fathu ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إذا جاء نصر الله إذا نصر الله تزو تدق كلمة الله دق الدين الله كاو نصر كمسلمان دنيا والفتح أكتم بود مكة ورأيت الناس كجمتالي يدخلون في دين الله suna shiga الدين الله أفواجا jama'a jama'a jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika aikin da muka turo ka kai ka kammala kenan Allah ya kawo ma nasara abinda za ka yi ka ƙara alaka ka tsakaninka da ubangiji ka inganta wannan alaka ka kama zikiri da hailala da tasbihi ka kama haukala ka kama koma ma Allah ka ibada ka yi istighfari domin ladan kai ya karu a gaban ubangijinka Allah don lokacin dawa ka wajen Allah ya kusa fasabbih bihamdi rabbika kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka Allah mahalicinka eh, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kuma ka roke shi gafara domin innahu kana tawwaba ya kasance mai yawan karban tuban wanda ya tuba ba kai ba duk wanda ya tuba ma Allah Allah zai karba to manzo Allah kai wannan to wannan lokacin musulmai sun samu ƙari da yawa wayanda ba musulmai ba suna shigowa cikin wannan addini yana da alaka da cewa manzo Allah zai bar duniya yana da alaka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya iyar da abun da aka ce masa ya iyar balligh ma unzila ilayka أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسمك من الناس ودا أيكي دا الله يا كراشي كرا أنا مسمى يا يباشي ومرني يا أيها الرسول يا كيمان زو بلغ ما أنزل إليك من ربك ka iyar da abin da aka saukar ma daga wajen ubangijinka fa illam tafal in baka iyar ba fa illam tafal fa ma ballagta risalata idan baka iyar ba ya nuna sauran manzancin ma baka iyar ba kai kokarin ka iyar wallahu ya asimuka minan nasi Allah zai kare ka daga mutane to wannan aiki da Allah ya aika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to manzo Allah ya nuna an nuna kenan ya iyar da wannan aikin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbi wannan ya nuna manzo Allah ya yi da wannan aikin abu na gaba ya nuna sahabban manzo Allah da ke tare da manzo Allah sun yi aikin da ya kamata a yi na mu'amala kyakkyawa na aiki virginjan domin ganin cewa wannan addini ya cika domin sahabban manzo Allah ababe guda biyu ne suka ɗauka domin iyar da wannan sako na addinin musulunci kuma suka ci nasara abu na farko aiki wurjanjan wanda ya shafi ko da a ɗauko takobi a yaƙi idan annabi ya tura su ba wasa sukan bayar da rayukansu domin ɗaga wannan addini za a iya kashe ka za a iya kashe ɗan uwanka ka gani gobe kuma ka je kai ma ka je kana gani ga rauni an maka ga jiki za a kashe ka ba matsala kai ma kisan kake nema wannan ne yasa suka ci nasara na farko kenan abu na biyu sun kyautata mu'amalar su tsakanin su da waɗanda an musulmai da waɗanda ba musulmai ba suna son junansu suna ƙaunar junansu ta hanyar da wanda ba musulmi ba in yadda mu'amalar da musulmai ke yi wa junansu to shi ma yana ya shigo wannan tasa sai aka yawan shigowa cikin wannan addini wannan kuma duka ya faru ne saboda da'a su da biyayya su ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ababen nan guda biyu na aiki wurin janja har da bayan da rayuwa a wajen daga addinin Allah da wannan kyakkyawar mu'amala duka umurni ne na Allah umurni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ke na wayannan ababen biyu da suka dauka aiwatar da umurnin manzo Allah ne wannan tassa kuma Allah ya ba su nasara to wannan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama. lokacin da wayannan mutane wafdu tamimin suka zo a gidan manzo Allah suka iske manzo Allah yana bacci su ba su daɗe da shigowa cikin addinin musulunci ba yanzu ne suka shigo tunda sun shigo yanzu to shine sai suka kama daga sautin su a wajen kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kira irin na rashin ladabi kira irin na rashin ladabi kun wanda ke tare da manzon Allah shi ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu alhamdulillah mun musulmai ne mun karanci tarihi mun karanci sifar manzon Allah Qur'ani a hadisi wannan ta sa muna son manzon Allah muna kaunar manzon Allah amma son manzon Allah da kaunar manzon Allah na hakika to ya kare ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan dalil dalilin haka kuma shine kasancewa su suna tare da manzon Allah ba shakka dole su fi mu sanin manzon Allah ba shakka dole su fi mu girma manzon Allah duk yadda muke da imani ba za mu kai imani Abubakar da Umar da Usman ba duk yadda muke son manzon Allah ba za mu kai Abubakar da Umar da Usman da Aliyu ba duk yadda muke girmama manzo Allah ba mu kai wa'annan ba sun suka fi mu girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ba manzo Allah ba na tabbatar ko da wani shugaba ne ke gare ku babban shugaba to wanda ke tare da shi ya yi girmama shi bisa ga wanda an nesa ina fata an gano nan kana tare da malamin ka mai karantar da kai addini ka yi ganin kimarsa da girmansa fiye da wanda kuma bai zauna ma tare da shi ba ko kuma bai magane shi ba wanda ya gane shi ya zauna tare da shi dole ya fi ganin kimarsa da ganin girmansa yanzu muna fada muna fada mai eh, eh, martaba sarki dr idris musa wanda na tabbatar da fadawansa da tare da shi sarkin aski sarkin fada sarkin kaza sarkin kazan da ke tare da shi sun yi ganin kimansa da girmansa fiye da waɗanda a can nesa ba nan suke fadar ba ina fata an gano nan to wannan tassa sabon manzon Allah sun yi ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fiye da kowa shi yasa duk wanda ka ga yana zagin sabon manzon Allah wato a tuhumci imaninsa da musuluncinsa duk wanda ka ga bai yi da sabon manzon Allah ba akwai alakar bai yarda da musuluncin ba bai yi da addini ba domin wannan musuluncin su sabon su suka kama mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su suka kare manzon Allah su suka bayar da rayukansu domin daga addinin Allah kuma su ne suka shiga ƙauyuka suka shiga dazuzzuka suka shiga garuruwa domin karantar da addinin musulunci ku sani a tarihi sahabin manzon Allah wanda ya ga manzon Allah ya ɗibi ilimi a hannun manzon Allah ya zo har Afirka na har cikin Najeriya ya zo cikin sabon manzon Allah don kusan sun yi yaɗo a wajen karantar da addinin musulunci ina fata an fahimci wannan wannan yake nuna mana daraja irin na sabon manzo Allah to amma su wa'annan da suka shigo yanzu to su har yanzu ba su ida wato kammala imanin su ba irin imanin sabon manzo Allah duk masu imani ne musulmai ne amma ba su kai na manzo Allah sabon manzo Allah ba wannan tasa da suka zo sai suka kama wa manzo Allah irin wannan kiran wanda ba shakka sabon manzo Allah ba sa iya wa manzo Allah wannan kiran suka kama wa manzo Allah wannan kiran min wara'il hujurati to sai Allah sifanta su da wata sifa yace aktharuhum la yaqilun mafi yawan su ba sa da hankali domin hankalin su bai kai hankalin sabon manzo Allah ba tunanin su bai kai irin na sabon manzo Allah da suka zauna tare da manzo Allah ba sannan kuma tunanin su tunani ne irin na kauye ba shakka mutumin da a cikin kauye in dai bai shigo cikin mutane ba ko kai yanzu da ke cikin birni in mutumin kauye yanzu kana mu'amala da shi sai dai ka hada da hankuri domin mu'amalar sa da kai da zai yi dole zaka ga akwai bambanci bisa ga mu'amalar da ɗan birni abokinka kuke mu'amala da shi duk da ɗan birni na akwai macuta da yawa a cikin su amma dai irin wato sanin ya kamata to ba kauye bai san wannan ba fiye da yadda ɗan birni ya san wannan ko kuma wanda a cikin jama'a ya san wannan wato wani fanni ne na mu'amala na zamantakewa Allah subhanahu wataala ya sa mu dace to shine Allah ke cewa aktharuhum la yaqilun mafi yawan su ba sa da hankali sai Allah ya ce walau annahum sabaru da dai a ce sun yi hankuri hatta ta ilaihim har sai ka fito su jira sai ka fito da ladabi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke bayar da umurni kamar yadda mutanen kirki ke yi da mu'amala da malamansu akwai ɗaliban da ni sani idan suka zo gida wajen neman fatawa ga malaminsu ko ɗaukar karatu ga malaminsu aka ce malami yana kwance bai hito ba ba sa sallama ba sa aika su ce ana masa sallama sai dai su jira sai lokacin da ya fito in ya fito walillahi alhamdu in bai fito ba suka gaji suka gaji sai su tiye su kuma sai gobe su dawo wannan ladabin na ɗalibai ba kowa ke da shi ba wallahi wani ya mai da malami ne kamar yaro ne ina shaida muku duk mutumin da bai tsau malami ne da kima ba akwai alaƙar addininsa bai da kima gare shi wato malamai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce al'ulama warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa idan ka ga wani dan siyasa ko ni basaraki ko wani babban mutum ko attajiri yana walakanta malama addini to alamar addini ne baya da kima a wajensa addini ne bai ɗauke shi da kima bai ɗauke shi da daraja ba duk wanda ya ɗauki addini na daraja ba shakka zai girmama malamai saboda kasancewar annabi ya ce su ne magadan annabawa amma da kaga wato mai arziki wani ma banza na wofi na bai da komai amma sai kaga ya shiga social media yana cin zarafin malamai yana walakanta malamai ku dibi abin da ke faruwa musamman lokacin siyasa malami da ya magana game da siyasa mafi yawa malamanmu alhamdulillah idan za su yi magana za su auna shi da shari'ar musulunci ne domin shi musulunci ya za da da kowane zamani da kowane al'amari siyasa idan ta zo dole malamai su yi magana akan siyasa domin siyasa addini ce addini siyasa ce dole komi ya shiga ciki ba abin da ɗan adam zai a matsayin sa na musulmi face akwai addini a ciki idan kuka ce babu addini cikin siyasa kun ce duk musulmai su fita domin su musulmai ba sa abin da babu addini a cikinsa kun ce dun su fita to matukar dai musulmai za su yi siyasa matukar musulmai za su yi siyasa to dole kenan akwai abin fada na addinin musulunci a cikinsa in ko abun akwai abun fada na addinin musulunci a cikinsa ashe malamai na da abun fada amma shirke ke katon jahili wai shi dan siyasa ne to shi ya kamata ya yi maganar siyasa malami bai kamata yi magana siyasa ba ka malamai abin da ya kamata gare ku ku karanta da mutane yadda ake arwalla ku karanta da mutane yadda ake sallah ku karanta da mutane idan an ka mutu yadda ake jana'iza ku karanta da mutane yadda ake wankan janaba karanta da mutane yadda ake wankan haila yadda ake kaza to su ne za ku yi amma matsalar siyasa ku bar mashirgegen jahili shi kadai zai yi magana akwai matsala ko ba matsala kaga akwai matsala ke to wannan rashin sani addini ne rashin sanin darajar malamai ne to haka sabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda sun san darajar manzo Allah sun san kimar manzo Allah to idan ma suka zo ba sa ko sallama ma manzo Allah zama za su yi sai su jira shi sai ya fito idan kuma an ka gaya musu yana farke ne to za su iya aikawa su ce a gaya musu wani na, sallama to lokaci yana farke kenan amma in suka yanke yana bacci ba su ko sallamawa jira suke sai ya fito shi yasa Allah ce walau annahum sabaru su wayannan kauyawan da dai a ce sun yi hakuri hatta ta khuruja ilaihim sai idan ka fito zuwa wajensu lakana khairan lahu to da wannan ya yi musu ya fi da a ce sun je suna kuwa suna kiranka wannan ya nuna ba sa da ladabi to a ce su ladabto su girmama manzo Allah to da ya fi sai yake wallahu gafurur rahim amma dai Allah ya yahi domin shi Allah mai gafara ne ba dai musulmai ne ba to sun yi wannan laifi Allah ya yahi musu musamman sun yi shi akan rashin sani Allah ya yahi ku dibi gafara irin ta Allah da rahama irin ta Allah Allah inda baka yahi muna da Allah ka danke mu da yanzu ba mu san inda muke ba amma Allah mai gafara ne Allah mai yahewa ne shi yasa hadisi ya inganta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa a Tobu fil yaumi mi'ata marra ya ku mutane ku tuban ma Allah ku nemi gafara ga ubangijin ku Allah ni kaina na nan annabi Allah ina tuban ma Allah a yini ɗaya so ɗari a wata ruwaya ta Imam Muslim yace ina tuban ma Allah ina neman gafara ga Allah a yini ɗaya sama da saba'in sai wannan ruwaya ta fassara muna sama da saba'in so ɗari yake yi sallallahu alaihi wa sallama a yini ɗaya wannan ya nuna muna kar ka ɗauka cewa kai baka da zunubin da zaka yi istighfari mu roƙi Allah ya gafarta muna musamman kaka siyasa bata daɗe da wucewa ba wasu sun ci zarafin wasu mutane wasu sun yi laifuka da yawa daga cikin laifukan da muka wa Allah daga cikin laifukan da muka yi akwai cewa ga ɗan takara musulmi zalla guda biyu ga wa'annan ba musulmai zalla ba sai ka matsayinka na musulmi sai ka je kana suka waɗanda suka tsaye da musulmi gaba ɗaya kana suka su maimakon wai in baka musulmi gaba ɗaya ka je kawai ka tuwa ma kanka asiri ka je ka musulmi da arni in haka kake to in ma annan zalla za ka yi ka je ka yi amma dai kakka soki musulmi da musulmi don an tsaye da musulmi da musulmi sai muka samu cikin musulmanmu akwai masu shiga suna sukar muslim muslim ticket ba ma suka ba akwai waɗanda malamai ne ma wa'azi suke suna cewa muslim muslim ticket din nan ma muna huce na wanda wannan ya nuna ma amuwa Allah laihi mutuban ma Allah mutuban ma Allah yanzu siyasa ta wuce a tuba ayi yi istighfari akwai wanda ka ci zarafin sa kila makocinka ne don ba fati ɗaya da kai ka je ka tuba ma Allah Allah shi ya maka akwai wanda kila ba makocinka ne ba amma dai musulmi ne kuma ka ci zarafinsa don siyasa mutuban ma Allah ba wannan ba muna cikin wata ramadana watan da ke da daraja watan da ke da kima watan ramadana mu yi amfani da wannan wata mu roki Allah ya yi mana kurakuranmu mu roki Allah ya gafarta mana zunubanmu kun saurari jawabin mai alfarma sarkin musulmi a lokacin da ya yi jawabin ganin wata ya yi jawabi mai kyau Allah saka mai da alkhairi yace yana kira ga musulmai ga wata ya zo ƙarshen siyasa an gama siyasa sai ga wata ramadana ya tsaya wata ramadana wata ne da ake gafarta ma mutane zunubansu ita kuma siyasa lokaci ne da in ba yi sa'a ba 80% na mutane kowa sai ya ɗebo zunubi sai ya ci zarafin na uwansa 80% na mutane a kan siyasa saboda ka yake mu yi amfani da wannan wata mu roƙi Allah ya yahe muna zunubanmu mu yi amfani da wannan wata mu roki Allah ya yi muna mu tuba ma Allah laifukan da muka yi mu tuba ma Allah Allah ka ba mu ikon tuba ma Allah wannan jawabi na sarki musulmi ni ya bani shawa fure da gaske Allah saka mai da alkhairi sai Allah yake cewa lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne wa ina ayoyin guda biyar san tabbata mana abin da ni tabbata muku farkon karatun mu yau cewa lalle ayoyin suna nuna mana wajabcin da manzo Allah da girmama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da matsayin sahabban manzon Allah wajen girmama Allah da manzon Allah wannan ayoyin sun kama da wata aya wanda Allah mai girma da daukaka ke cewa لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا لا تجعلوا دعاء الرسول أما dai Allah rahma ai da ka kai mana قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون الله الذين يتسللون منكم لواذا جاكبا فليحذر الذين يخالفون عن أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم الله mai girma da kuka yana faɗa a wannan aya la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'd kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda kuke kiran junanku wannan ma sai malamai suka yi magana guda biyu suka ce wannan masdarin da aka ibafarsa ibafatul masdari sai suka ce to wannan ibafa in ma dai ya zama ibafatul masdari ila fa'ilihi ko kuma ya zama ibafatul masdari ila maf'ulihi to idan ya zama ibafatul masdari ila fa'ilihi kenan sai ya zama ar-rasulu shine fa'il la taj'alu du'a ar-rasuli shi du'a din shine masdari aka ibafasa zuwa ga ar-rasulu to shi ar-rasulu sai zama shine fa'ili to sai ka fassara shi da cewa kenan kada ku sanya kira annabi in ya kira ku kamar yadda idan wani ya kira ka in annabi ya kira ka kiran manzo Allah yana da daraja yana da kima ya wuce kiran kowa idan manzo Allah ya kira sarki ya kira karba kiran manzo Allah a na sarki idan manzo Allah ya kira gwamna ya kira a na gwamna dauki na manzo Allah idan manzo Allah ya kira mamaka ta kira a na mamaka dauki na Allah idan manzo Allah kira babanka ya kira aji nama babanka dauki na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk duniya a kira annabi ya kira aje na duniya gaba daya bi na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dikum ba'da wannan shine fasara ta farko cewa ar-rasul shine fa'ili aka ibafar masdari zuwa gare shi kenan magana ta biyu suka ce a wato min ibafatil masdari ila maf'ulihi ne wato kiran mazari ne zuwa ga mas'ulin zuwa ga mas'ulinsa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan shine mas'uli kenan kenan kai in zaka kira manzo Allah kenan to kakkai masa kiran da zaka wa dan uwanka kiran da zaka kira sarki ba irin kiran da zaka wa manzo Allah bane kiran da zaka wa gwamna ba irin kiran manzo Allah ne ba amma ka san mu duniya wallahi wani ya yi ganin girman gwamnati daga girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya yi ganin girman sarki bisa girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wani ya yi ganin girman alhaji bisa ganin girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wannan akwai gyara ga musuluncinsa akwai gyara ba yadda za a yi mutum ya zama musulmi wallahi sai ya ji ya yi son manzo Allah fiye da kowa duk duniya kuwa ka fi girman manzo Allah fiye da kowa wannan shine wa'annan ayoyi suka tabbata muna sai yake la ji alo du'a'ar rasuli kada ku sanya kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a lokacin da za ku kira shi kamar kiran da kuke wa junanku a'a kiran da zaka wa manzon Allah cikin ladabi zaka masa kiran da zaka wa manzon Allah cikin girmamawa zaka masa haka in zaka karanci hadisi manzon Allah akwai ladabi da girmamawa akwai daukan maganar da manzon Allah ya faɗa tahi maganar ka ka girmama wannan in ka zo ana kaji ana karatu hadisan manzo Allah ka girmama wa'annan hadisan ka ji ana karatu ayoyin Qur'ani ka girmama shi wallahi babu wani wata magana da ta kai magana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ta sa dukkan ra'ayin kowa zaka aje domin kai amfani da ra'ayin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'd قد يعلم الله الذين يتسللون منكم Allah ce ai Allah ya riga ya san wa'anda ke son cewa daga cikin ku su bar kiran manzon Allah ko idan ana tare da manzon Allah a wata matsala sai su tashi su fita ba tare da sun nemi izini daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akwai wa'anda ke fita ba tare da neman izini ba akwai wa'anda kuma sai sun nemi izinin manzon Allah sannan su fita to Allah ya san wa'anda ke fita ba tare da izini ba haka Allah ya san wa'anda ake gaya ma a manzon Allah sai su zaɓi waɗanda suka yi musu daidai da ra'ayinsu sai su aiki da su wanda bai yi musu daidai ba kuma sai su aji wannan don bai daidai da ra'ayinsu ba mun gane su har cikin malamai ka same su wani wallahi in ka yana kokowa yana faɗa cewa abi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akan hadisi kaza ya ga wannan hadisin ya goyi bayan ra'ayinsa amma da za a koma wani bangare kuma inda shi ko ra'ayinsa ya karo da hadisi manzo Allah sai ka ji kuma yana kuskurima wannan bai da imani duk mutumin da kaga wai don ra'ayinsa ya saba ma hadisin manzo Allah ya zo yana kuskure ma hadisi ko yake ya na hadisi yake bai inganta ba ko yake hadisin ba a aiki da shi ko ya kawo dai wani tawilin da zai a daidai na aiki da hadisin manzo Allah bai san daraja bai san kima ta manzo Allah ba sallallahu alaihi wa sallama wai saboda hadisin manzo Allah ya saba ma ra'ayinsa ko ya saba ma ra'ayin malaminsa ko ya saba ma ra'ayin masabarsa ko ya saba ma ra'ayin ɗariƙarsa ko ya saba ma ra'ayin ƙungiyarsa ko ya saba ma ra'ayin kowane nashi sai ya kokarin yayi bele hadisin ko ta hadisin akwai alakar bai da manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk suna ci ta sallaluna, masu sonkewa su bar umarnin manzo Allah don bai daidai da ra'ayinsu ba akwai wanda in ka kawo mai hadisi kokarin yake ma yayi condemning ɗin hadisin duk da hadisi yana bukhari duk da hadisi yana muslim wallahi zaka ga yana condemning ɗinsa wai bai da hadisin ba saboda biya condemning ɗin ra'ayinsa wannan yana rikin rashin sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wayna suna cikin allabini yatasallaluna wayanda ke sonkewa su jajiki su bar umarnin manzo Allah su jajiki su bar masabar manzo Allah su jajiki su bar ra'ayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama su bar hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai Allah yake ce inda zaka gane wannan kai tsaye sai Allah ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amri inda ke saba ma umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to su taka tsantsan an tusibahum fitna kada fitina ka same su kada mu bala'i ya zo ya same su saba ma manzo Allah yana kawo bala'i saba manzo Allah yana kawo mushkila yana kawo matsala shin kun ga halin da Najeriya ta shiga ciki babu tsaro shugabanni zalumai talakawa a zalumai kwaye zalumi malamai sakin gaskiya malamai sakin hanya ɗalibai da waye mata sakin gaskiya mata matsala maza matsala wallahi akwai saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin duk lokacin da kuka saba manzo Allah lalle akwai fitina za ta zo ta same ku lalle musiba za ta zo ta same ku wannan ta sa kaga yan bandi sun yawa wannan ta sa kaga yan boko haramun wannan ta sa kaga rashin tsaro wannan ta sa kaga tattalin arziki yana karyewa kaga mutum ya fi karfin gidansa yau ga gidansa ya fi karfinsa yau kaga mutum ya fi karfi abun da yake ci ya fi karfi abun da yake sawa a jikinsa ya fi karfi abun hawa amma kuma sannu sannu sai kaga abun ya zo ya fi karfinsa akwai alaka saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma sabon manzo Allah sai ya zama uniform sai ya zama ko ina ko wani bangare yan kasuwa in ka gane su zaka ga irin saba manzo Allah da suke yan siyasa ba a magana malamai ba a magana mata maza duka yau har kananan yara sun iya sabon Allah wanda wannan shi ya kawo mu haka sun iya saba ma umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wa ku dibi abin da ya faru bandits inda suka faru fa zamfara zamfara ita ce jiha ta farko wadda ta fara gabatar da shari'ar musulunci a najeriya gaba daya dukkanin mu mun je lokacin da ake kaddamar da wannan shari'a muna cikin farin ciki da murna na tade ko kuma in ce in dai ba arfa ba ba aikin haji ba ban ga taron da ya taron da aka kaddamar da wannan shari'a ta musulunci amma kusan abin da ya faru wannan shari'ar haka ƴan siyasa suka bi suka lalata shari'ar sannu sannu ba sun lalata ta suka rinka bin kuma ƙur'ani suna ɗaukawa suna sawa cikin tole. an kama ƙur'ani bila adadin wanda aka sa cikin tole. wai da niyya a ci zaɓe wai da niyya a samu mulki wai da niyyar wani mugun malami boka azzalumi ya ba su wannan likin wai idan eh, aka yaka nan za a samu mulki shi yasa kaga zaman lafiya ta faro daga zamfara ta faro daga zamfara wayancan bobayi na gabas bare bare kowa ya san kasar nan sun kowa sani alkur'ani amma fa sanin ba na sanin fassara qur'ani ba sanin ma'ana qur'ani aiki da ma'ana qur'ani hatta kewa zalla amma kuma da qur'ani suke amfani suna dibbu da qur'ani suke amfani suna raba tsakanin mata da miji da qur'ani suke amfani da shi a wajen kashe wanda ba sa so da qur'ani suke amfani da shi a wajen ba barawo sa'a da qur'ani suke amfani da shi a wajen ba karuwa don ta samu kasuwanci da qur'ani suke amfani da shi domin ba azalimin dama ya je yayi zalunci duka waye da qur'ani suke amfani da shi shi yasa da Allah ya tashi kawo fitina sai kawo musu boko haramun a can ina fata an gane wannan to saba ma umurnin manzo Allah zai kawo musiba a cikin doron kasa ya kamata mu tuba ma Allah gaba daya shi yasa sai Allah ke cewa falyazari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim lalle wa'anda ke saba ma umurnin manzo Allah su ji tsoron kada fitina ta same su Abdullahi da Abba yace fitina shine shirka kada su zama mushrikai aw yusibahum azabun alim ko azaba mai radadi ta same su azaba ta talauce ko azaba wanda ta shafe rashin lafiya kun ji yadda abubuwan da ke ta faruwa kusan shekara biyu ba mu je tafsiri ba ba mu je tafsiri ba corona ta zo ta hana an yi posting an yi menene duka aka ce dole sai dai a zauna gida ta ayi tafsiri sai a gida sai ni zamu cikin gidaje na ni je ni samu ni wuri kawai ni ko ni zauna sai in zo in samu dan social media irin dan agaji sai ya zo ya kama dauka ni kana ina sai ba mutane in an ka kare sai a tura social media a je a tura ma gidaje rediyo sai su sa haka nan mun ka hawo azumi ya kare ba mutane yadda aka tara ku nan babu dama me me kawo wai corona virus ba a zuwa har masallaci akwai jawayin da suka hana zuwa a yi sallah duka ba musiba ce ba musiba ce azabun ne alimun azaba ce mai radadi saboda ni saboda saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. kahirai su saba ma manzon Allah musulmai su saba ma manzon Allah kahirai su yi zalunci idan suka samu mulki musulmai su yi zalunci idan suka samu mulki ya za a ce mutu a zauna lafiya ya za a ce Allah bai ɗanɗana muna musibun da za su same mu wallahi dukkan abubuwan da ke samu mu Fabi, bima kasabat aydikum wa ya'fu an kafiri duk abin da kake yana samu mu wannan wallahi mu ne muka jawo maka mu amma ma Allah na yahewa kai Allah bai yahewa wallahi da Allah bai yahewa da yanzu an yi tashin duniyar nan da an yi tashin duniyar nan amma saboda ma Allah na yahewa ne shi yasa sai dan kankana muku kadan domin idan kuna sakon manzon Allah kuna saba ma sunnar manzo Allah kuna saba musulunci kuna shirka kuna bidiya sai Allah dan danke ku kadan kadan yana son ku ne wallahi domin zan ku yi tuna ku ce kai akwai dalilin da yasa ni bari bari mu gyara akwai daga cikin magabata wanda yake cewa wallahi shi yana iya gane ya saba ma manzon Allah ko daga jakinsa da yake hawa jaki ka zai san jaki ko to in zai je da jaki ne gona ya je da jaki lahiya lau ya zo ya yi harawa ya dogo harawa ya azo majake ya yi ruwa ne ya azo masa ya je ya kai shi ba lahiya ba matsala lahiya kalau sanu azu ya kawo shi to sai ya gane cewa yau bai saba ma Allah ba amma idan ya zo da ya kama jaki ya hau jaki ya tuma ya bige shi kasa sai ya tuna kai anya wai ko ban saba manzo Allah ba Allah ya horo turo jaki ne yayi ni azaba sai ya tuna sai ya gane cewa lalle akwai inda ya saba manzo Allah sai ya gyara wani yake shi inda zai gane ya saba wa manzo Allah daga matarsa matarsa mai masa ladabi na mai masa biyayya na mai ganin girma sa wanda ke ganin kamar duniya babu wani iri ne sai tara kawai sai ga tahin giri mai sauko min buta arwala halan baka san inda take ba ta kawo mai abinci ba ruwa babu kawai da zungura akwai ta take kawo abinci ma babu komiya sai ya zauna ya buɗa shi sai ga ta. sai tuna kai anya wai ban saba manzo Allah ba anya wai ban saba musulman manzo Allah ba sai ya rinka tunawa a can gaba sai ya tuno sai ya gano cewa ya saba manzo Allah a guri kaza sai ya gyara saboda mi saboda ba haka ya san matar tasa ba ba haka ya san ta ba tana masa da'a tana masa biyayya amma yanzu ga ta zo ta hinjire mai ashe shi ya hinjire ma annabi shi yasa ta Allah ce to kana karkashe annabi kana karkashe Allah ka saba ba Allah ka saba manzo Allah ita ko wannan tana karkashe kai ita ma ta saba ma mana sai ta saba ma shikenan sai ya gyara wasu da dama ba su gano wannan sirrin ba haka ita ma matar wani lokaci za ta ga mijinta lahiya lau sau min kaza jiki na rawa sai ya je ya sau ba ni kaza in kake jiki na rawa sai ya dauko ya bata yayi mata sai mai magana sai mai suwa mata magana mai daɗi yana sakin fuska yana komi wata rana kawai ko da yake dawa sai mai magana sai gince mata fuska kamar kamar annabi Musa da Fir'auna me ya faru kawai kyalita ba ni kaza zo ki kwata na karfi ne ai min kaza ina ya gince mata fuska yake ta ta kasa gano kai ne to ta bincika akwai sabon Allah da kiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama. akwai wani sabon Allah da kike yi akwai wani abin da ke ki gyara in ki gyara sai Allah gyara miki ai akwai ayar da Allah ke cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله غرفون فقد فات فوزا عظيما تقولوا لا وانا آياتي يا أيها الذين آمنوا يقوم في إيماني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يقوم في إيماني كجسر الله كتريد في الله كدين تابع مع الله كدين تابع من الله هو الله تاءه wa manzo Allah da wannan shine tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi magana mai kyau tsakanin ku wa junan ku ku faɗi magana mai kyau shine ku karanci alqur'ani ku faɗi magana mai kyau shine ku yi zikiri kada ku gushe kuna zikiri ga Allah magana ce mai kyau kada ku gushe kuna ambaton Allah magana ce mai kyau kada ku gushe kuna karatu alqur'ani magana ce mai kyau wa qulu qawlan sadida idan kuka yi haka yusli lakum a'malakum sai Allah gyara muku ayyukanku sai ka gama taka ta koma normal mijinki ya koma normal sarki ya koma normal dan agaji ya koma normal alaran lafiya lau mai tafsiri lafiya lau wane ne koma normal saboda ka bi Allah ka bi manzon Allah yusli lakum a'malakum in zaka je kasuwa sai ka kasuwancin ka Allah na sa mai albarka idan ka shiga siyasa sai kaga Allah na sa masa al'amarinka albarka in ka shiga aikin gwamnati sai kaga Allah na sa ma al'amarinka albarka promotion na zuwa time by time sai kaga al'uwar kana ta tafiya komi arzikinka na ci gaba iyalinka lafiya na samuwa komi lahiya lau baka da matsala sai kaga komi na tafiya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah roshe muku zunubin ku gaba daya domin zunubi na daga cikin abin da ke hana ma jin daɗin rayuwa in kana da zunubi to Allah ya roshe zunubin yanzu shike na sai rayuwa ta yi kyau rayuwa ta inganta lahira sai a shiga aljanna darif kenan yuslim ilakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum sai Allah ya ce inda zaka gane haka wa man yuti illaha wa rasula wanda yawa Allah da'a yawa manzonsa da'a faqad faza fawzan azima ya samu rabo babba a duniya ya samu rabo babba a lahira saboda me saboda yawa Allah da'a yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a karshe dai duk abin da nake son mu gane anan shine ba shakka biyayya ga manzo Allah hanya ce ta samu rayuwa mai kyau ba shakka saba ma manzo Allah hanya ce ta fadawa cikin matsaloli da musibu sai kaga kowa kamar laifi yayi maka saboda ni saboda ka ta'a manzo Allah baka ni kowa daidai saboda ni manzo Allah wato ka sa a manzo Allah sai Allah ya rikita ma rayuwa gaba daya kowa ba ko siyasa ka hau wallahi akwai wanda a bisa gwamna amma bai iya bacci mutane ne kowa cikin matsala wannan ya saba mai yau ya je ya dunke wannan ya je ya saba mai ya dunke nan a dunke nan ya barke nan a dunke nan ya barke yayi mulki ta garan majaran ba dadi saboda yana saba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama kana biyayya ga manzo Allah wallahi kai tsaye zaka ga komai ya koma ma normal kana saba manzo Allah shi ko Allah sai ya jarrabe ka amma mai hankali ke gano cewa sabon Allah ne yayi shi yasa Allah ya jarrabe shi sai maza maza ya gyara wanda bai da arziki sai ya kasa ganewa shi har yanzu bai gane sabon Allah na yi kuma ya ta tsafkawa ya ta aukawa cikin sabon Allah kuma Allah na ƙara jarrabarsa sai kaga rayuwa ta koma la haula wala quwwata illa billah Allah ka kare mu za mu tsaya nan insha Allah roƙon mu ga Allah subhanahu wataala abu da makaranta daidai Allah shi karba Allah shi babu lada kuskuren da muka yi muna roƙon ka ya Allah ka yaye muna wannan kuskuren ka nuna muna wannan kuskuren ka ba mu ikon ga wato ka ba mu ikon wato tuba ga wannan zunubin kuma Allah ka yahi muna shi an ba mu tambayi amma dai yanzu aka bani ba za mu iya karba su ba gobe da yadda Allah za mu karba su abu da makaranta daidai Allah shi ba da lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk